علي نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بدا كراتم نتاريه صحبا منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم wanda muke yi cikin wannan littafi na rijalun wani sa'on haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fazilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na ainihin darasi na nawa darasi na saba'in da shida za mu tashi daga kan sahabi na goma sha takwas a jerin waɗanda muka yi bayanai a kansu wannan sahabi shi ne mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bilal bin rabah radiyallahu anhu wanda yake rabitu fi sabilillahi hatta al Ya yi kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam. amma da manzo Allah ya bar duniya sai ya bar kiran sallah duniya kwata kwata ya koma ribadi ribadi shine tafiya kan iyaka ko waje mai hatsari tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba domin a kare musulmi a kare addinin Allah ko da waɗanda ba musulmi ba za su kawo farmaki sai ya gwammace ya koma wannan wuri ya fi masa to a lokacin ana ribaɗi ne a ƙasan sham shi ne ƙasan siriya wannan ƙasan da ake ta rikici a kai shugaban ƙasan ya ki sauka sannan su kuma masu yakansu suna yakansu sun ce sai ya sauka shi kuma ya ce ba zai sauka ba saboda mulkin shi ma ya gada ni kun san shugabanci yana da wuyan sha'ani kai a gefe kana ganin suna wahala suna abin na masu ba sa son a raba su da wannan mulki tun mutumin da ka ga mulki shi da kansa ya ajiye mulki ko ya kauce wa mulki to gaskiya yana da tsoron Allah don ko ba komai musamman ma mulki irin na yanzu wanda an ce kai ne kai ne ko da ba ka iya bacci da daddare kana son a ce mulkin da naka ne gwamna ne ko shugaban kasa wanda in ka ce a kawo maka kudi in ka ce a dauko maka banki cbn din ma dauko ta za a yi kwarai da gaske amma ran da ka sauka kana kiran wani manaja ma ba zai saurare ka ba duk wanda za a gansu a falonka ko a reception ɗinka idan ka kasa su kashi ɗari casa'in da biyar damuwa suka tafi da ita sun je neman wani abu ne saboda bai saboda kana da ikon da za ka yi da gyar za a samu kashi biyar za su baka shawari ne domin ka daidaita al'amuranka yasa za a ga shugabanci a yanzu yake da wuyan al'amari so kuma shugabannin ba sa son su sauka ba sa son a bambare su kuma masu nema suna nan da yawa wani ma in ya ga masu nema sun fito sosai ya juyo ya yake su shi ba ya jin daɗin abin kuma ba zai bari a kwace ba amma shugabannin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya musu tsantsani ko tsantseni saboda haka suna kafa kafa bilal radiyallahu anhu duk da kasancewa annabi shi ya sa kiran sallah da kansa har ma da wani ya yi mafarki dangane da kiran sallah annabi ya ce ka karantar da bilal saboda bilal ya fi ka murya kwarai da gaske gama duk da haka da manzo Allah ya bar duniya sai ya ce ba zai iya ci gaba da wannan kiran sallah ba saboda idan ya yi kiran sallah yana tuna alhini na ainihin rabuwa da manzon Allah saboda haka gare koma gefe ya fi masa sauki kuma abin da ya faru kenan sa ake kiransa yurafitu fi sabilillah kun ga ya bar wani aikin ya koma wani aikin saboda almu'azzinuna atwalun nasi anaqan yawmal qiyama masu kiran sallah su suka fi mutane dogayen wuyoyi ranar takin alkiyama kun san aka je filin alkiyama rana ta kan zo dab da kayukan mutane yasa mutane za su yi ta narkewa a lokacin fa babu mai ba ba silin babu lata zube amma mutum zai yi gumi gwargwadon laifinka gwargwadon yadda gumi zai maka linzami saboda rana ta zo dab da kayukan mutane to amma sai aka ce masu kiran sallah su wuyoyinsu yana da tsawo Shi ne wani yake cewa to in yana da tsawo idan wuyoyinsu suna da tsawo to rana za ta fi narka su kenan ai idan aka zo aka yi cinkoso kun san lokacin da aka zo cinkoso ana turereniya waye fi jin jiki gajere ko ba ka bane ke fi jin jiki yi ba zai yi numfagi yadda ya kamata ba amma ko ba komai ko akwai rana to gara ka a ce wuyanka da kanka na can sama kana numfaki akan mutane zun ya fi maka ka yi lafsin kan kana can ƙasa an toshe ka ta ko ina to rashin numfashi shi zai kashe ka to balle ma tun da annabi ya ce su waɗannan masu kiran sallah a tsawalin nasu ya na kan yau malkiyama so suka fi mutane dogayen wuyoyi ranar takin kiyama kaga wannan yake gwada ranar ba za ta yi musu illa ba sa duk wanda ya rike kiran sallah hannu biyu don kiran sallah ba maganan gado ba ne sarku mai shemu fada karfi da yaji ba maganan gado ba ne kwarai da gaske duk wanda ya cancanta amma idan mutane suka mai da abin gado suka yi ta tafiya yana da kyau domin ba a son a fara aikin alheri wani kakanku na cancan ya fara aikin alheri a ce an bari kare kenan za a yi gado domin Allah ne ba wai domin rawani ba ba domin ka yi suna ba kuma a irin wannan cikin waɗanda za su gada sai aka samu wani muryansa dudududu gunga aji ya kamata a yi kwarai tun da mai murya ake so duk da kasancewa malamai sun ce ko da wanda baya da murya din idan ya zo ya gwada sha'awarsa kuma yana so kuma yana kiyayewa to sai dai a haƙura da haka da yake da babu lasfika yanzu kuma akwai lasfika ko bai da murya a lasfika zai iya ainihin harba maganansa nesa saboda ko a zamanin annabi akwai wanda yake kiran sallah bai da murya saboda akwai waɗanda suka fi shi muryoyi amma dai ala ayi halin abin da ya kamata mu fahimta kiran sallah din ba gado bane amma in an mai shi gado babu matsala saboda me saboda abu ne mai asali a ce ai kakanmu ne yake shi ya samu ma ba za mu bari ba muna son ranar takin alkiyama mu haɗe waje guda wallazi na amanu wata ba tun zuriyatuhun bi imanin alhaƙina bihin zuriyatahu wa ma'alatina hun min amalihin mai kai kullum ri'in bi ma kasa barahi saboda haka ya kasance wato anga ga da kabirin an kabirin tun ba aikin siya ba ne amma kagayen aikin siya ne ko da yake ko a yanzu ma ba wanda zai yarda? a ce shi ya gaji tsiya daga wajen ubansa ko kakansa ya ringa buga kirji sai dai abu ya ɓaci aka ga wani yana rikin kunya ko ya yi tsageranci sai ga wanda tijo ya ce haba sai ya daga ɗaya kafansa mai kaushi ya tsora kan ɗayan ya buga ya ce haba mana ai ba lafiya ba ai gado ya yi ai kakansa ma haka muka yi fama da shi kakansa ma haka muka yi fama da shi kun zai yi waɗannan dattawa masu fallasa ne amma ki karan kansa ba zai ce ya buga kirji ya ce ya gaji kakansa ba yana da wahala saboda haka wannan sahabi bilal bin rabah radiyallahu anhu sahabi ne mai daraja man huwa huwa bilal bin rabah shine bilal dan rabah al mutumin kasan habasha saboda haka baki ne amma ba baki irin wanda ka sani ba gwarai da gaske ina dai kun san mutanen habasha mutanen ethiopia kun san yanayin yadda jikinsu yake ethiopia eritrea eh ya kamar wani bangare ne na mutanen najeriya wajen maiduguri ko kuma mutanen nijar ai mutanen nijar ba dukansu ne bagage ba in ka ji an ce maka black baki karka dauka wai black din kamar bayan tukunya ne ko kaman gawayi ne ba haka ba ne wani lokaci za a su suna haske haka sai ban sani ba da ni da su wafi wani haske ni dai ba za a ce mun baki ba ne ko baki huluk ne eh to za ka iya samun wanda yake a yafi ne haske ma amma shi in aka zo ana lissafi a duniya za a ce black ne kwarai da gaske ga shafa shafa black ne ko eh eh kaga dai gaki yana da haske amma in ya shiga cikin tura za su ce bulaki bulaki za su kira shi amma kaga gaki yana da haske yayi to kar ka dauka an aka ce maka alhabashi baki hulik din nan ka dauka baki hulik ne kamar yadda mai yiwa wani ku ya taba gani a cikin tarihin annabi wanda aka yi bidiyo din sa na yakin badar Eh, amma dai alhabashi yana so a gwada mana shi mutumin afirka ne kusan akwai a afirka a kolan da suke larabawa ne a kolan da suke ɗibi da larabawa idan ka je ethiopia ko eritrea za ka hadu da mutanen da za ka ga suna ɗibi da mutanen ƙasan yamma kwarai da gaske suna ɗibi da mutanen ƙasan yamen kamar yadda mu ma a cikinmu za ga waɗansu suna ɗibi da mutanen ƙasan yamen alhabashi amma dai ko ba komai dan afirka ne kuma a wancan lokaci ma suna cewa aswad baki ne amma su bakin da suke falawa to baki inda ba irin fatan su bane to baki ne kawai tunda an tara ne shadda cikin mawakan larabawa shi ma ai baki ne saboda uwarsa baka ce shi yasa sai ya fito haka wani dudu-dudu eh bai fito da haske kamar larabawa ba sai ce ana ibnu sauda'il jabini ka annaha zai ibn tara'ra fi nawahil manzili asaqu minha mithlu saqina amatin wa sha'ru minha mithlu haddil fulfuli amma yana yaba mahaifiyarsa ce duk da raina ta baka ce to amma dai ita ta haife shi shi kuma jarumi ne ya wajen yaki amma kuma cikin dare shi kuma makaho ne warai da gaske magariba tana yi baya gani sosai baya gani sosai amma kuma da rana inda ya haɗu da za abin nan wajen yaƙi abin tsoro ne domin shi baya taɓa wani sai wanda ya gagari kowa Shi ne wa dajjajin kari halkuma su ne zalahu lamun inun harban wala mustaqlami fataraktuhu jazara iya nashinahu ya na husna bana nihi wal sami. huwa bilal bin rabah al alhabashi. ya kamata ce a nan an kawo mana alhabashi ka gamo ma afirka mun ci gaba ko ba komai dai an ci gaba maula abubakar ne sidde yantaccen bawa ne na abubakar a sidde saboda asalinsa bawa ne sa ba a raina mutum daga inda ya fito ku dubi mafiya yawa shugabanninmu na yanzu in ka je kana binciken iyayensu wani ma an gwada maka babansa za ka ce karya ne wallahi wani an gwada maka an ce wani ki ne ubansa za ka ce wallahi baka yadda ba amma ya samu matsayi ya samu girma kowa tsoron sai ke ji amma ubansa a wargaje wani kuma ubansa tsananin talauci ne ma ya haukata ki ya kashe ki kwarai da gaskiya ma sai gashi yanzu shi kuma ya bunkasa ya zama wani to shi yasa ba a koma asali akwai wanda suke gadon girma kamar yadda ake samun masu gadon siya amma in ka ga mutum da girmansa da martabansa to ba sai ka tsaya kana bincike iyayensa da kakanninsa yaya suke ba ba a wannan dogon bincike da shi za a yi hukunci kawai don haka bilal asalinsa a asalinsa bawa ne na umayya bin khal saboda haka lokacin da ya zo ya karbi addini yana bawa na ainihin mushirike aka yi ta azabtar da shi kamar yadda za mu gani shine abubakar bin abi hafa? ya saye shi kuma ya yanta shi saboda Allah kwarai da gaske ya saye shi ya yanta shi saboda Allah ya za lokacin da manzo Allah ya bar duniya shi kuma bilal ya ce zai bar birnin madina wanda ya karbi kalifanci kuma abubakar bin abi ko hafa ne radiyallahu an. sai ce ya za ka yi kabar birnin madina ka ce za ka bar kiran sallah da menene saboda haka ni ba zan ba ka dama ka tafi wajen ribadi ko ka tafi jihadi ba sai ya ce to ya ce ni dai maulan ne naka ni yaronka ne amma ni ina neman alfarma bar birnin madina gaskiya in je wajen jihadi ko Allah ta tabaraka wata'ala zai dauki raina a can amma in ka takura ni ba mamaki za ka takura ni saboda ina bawa ka saye ni ka yanta ni shi yasa kake son kuma ka tilasta ni ka hana ni barin birnin Madina zai ce je ka don ya fi masa sauki ai kamar mutum ne ka masa abu ka zo ka saki sai ce saboda kai masa abu kana neman ka bata ladan ka su mutanen da za su ce je kan so kar mu sake haduwa ko a kiyama kar mu hadu in fi sauki lada Allah zai baka ladan ka kwarai da gaske inda har mutum yayi abu don Allah to yantaccen bawa ne na Abubakar bin Abi Quhafa رضي الله عنه وهو مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما شي مي كران صلى النبي ne saboda lokacin da annabi ya tafi birnin Madina sun rasa yadda za su yi tunda ko ba komai an samu kwariya-kwariyan gwamnati da goyon baya na mafiya yawan mutanen Madina ga addinin Allah ga masallaci an gina to ya za a yi kiran sallah shine annabi ya kira sahabbai suka tattauna ya za a yi a yi kiran sallah wannan ya ce a hura kaho wannan ya ce a buga ganga wani ya ce a hura wufir wani ya ce a haɗa wuta eh, kowanne akwai matsalansa idan an hura kaho majusa su suke yin wannan an yi koyi da su idan an kada kararrawa nasara su suke yin wannan an yi koyi da su idan an hura wuta masu bautan wuta na kasan iran su suke yin haka kuma an ka hura wuta wanda yake daki me zai gani tun da kowa harin hayakin ba zai ji ba to mai ya kamata yi da haka aka tashi a mitin din da Allah ya ce wa shawirhum fil amri sa ya yi shawari da su kun ga nan Allah ta tabaraka ala inda ya ga dama sai ya saukar da aya ko ya saukar da nasi amma bai saukar ba sai ya ba da annabi da shi da sahabbai dama su tattauna saboda ba kowane abu ne sai an jira aya ba duk abin da za a yi a tattauna yana da muhimmanci kwarai da gaske duk wanda yake shawara ba zai taɓe ba sai dai hausawa suka ce baya da sirri amma ko dan uwanka ko abokinka ya maka mugunta duk wani lokacin kana bunƙasa kace ko zan yi abu kaza sai ce kai mana to nawa kaga ya kamata sa misali jarin kaza sai ce kasa ina kirifto ne ka dibi kudin ka duka kasa wato ya kirifte da shi kenan gaba daya Eh. sai ya fi ba ya ingiza ka ne saboda me wallahi da mugunta ya baka wannan shawari kana sawa kuwa a kirimto hige nan bayan kwana biyu sai aka ce ga ribanka daman kai kana ɗan ɗarɗar ka sa miliyan ɗaya aka ce ga miliyan goma sai ka jawo miliyan goma ka zo ka ajiye shi a wani akawun daban kaga ka sa miliyan ɗaya daga cikin miliyan goma ɗin nan ai ba za ka ji ba tunda already ka samu riba miliyan tara ko ba ka bane sai ka cire wannan kudin sai ka je ka ajiye shi kaga ko sun cinye wancan miliyan ɗaya da ka sake sawa za ka sake sa wani miliyan ɗaya tunda already ka samu riba sai ka samu miliyan goma bayan ka sa miliyan ɗaya to kamata ya sai ka kira ki ka ce kai aboki na ji daɗin shawarin ka ba wallahi kaga miliyan ɗaya na sa a kirifto ɗin na ya kirifto mini miliyan goma misali miliyan goma na samu sai haba sai miliyan goma na samu sai kai ma ga miliyan ɗaya ka je ka yi hidima kumallo ya kashe shi warai da gaske don shi ya yi maka da niyan mugunta amma zai je yana tattara da diya ya aka yi haka sai ya sake dawowa ya ce ka tattara duk kudin kamar kirimto to karka yadda don baka san me zai faru ba sai eh, ya dama haka ne ta ka da sirri amma kuma yana da wahala ka ɗauki shawari ɗin ka tabe to don haka ba dai yanke hukunci ba a zamanin annabi aka taki to shi ne sai Allah ta'ala ya gwada mafarki ma wani daga cikin sahabban annabi yana kiransa Abdullahi bin Zaid bin Abd kawai da ya kwanta sai wani ya zo ya same shi ga kaho ga kararrawa ga abin kurawa ga menene ya ce duk waɗannan ku yi watsi da su bari mu takaita ya ce to za mu yi kiran sallah ya za mu yi ya ce za ku yi kiran sallah ga yadda za ku yi kiran sallah sai ya koya masa yadda ake kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah babu tarjihi babu tarji. kiran sallan Abu Mahzura kine yake akwai tarjihi ko kuma mutanen Makka ne shine wanda ya ji kiran sallah ya ta kwaikwayo annabi ya ji shi yana da murya yana saurayi ya ce a jiya nemo mai muryar nan ashe kawai su sun ji kiran sallah ne su ba musulmi ba ne ma ko wasa suke yabin su irin yaran nan ne aka zo da su suna ɗanɗa aka ce kowa ya yi kowa ya sai aka gane cewa wannan ne yake jin muryarsa ya ce to ne mai kiran sallah a makka yana da ke kwarai da gaske to shi yana tarjihi din ya ce annabi ya karantar da shi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga akwai wanda aka yi a kasa akwai bambanci duk wanda kai dai ne ina fata an gani kun san wani lokaci karatun namu yana shiga da bashin da yawa eh, da fatan da yi mutane ba sa rikicewa eh, to abdullahi bin zaid bin abdurrabbi da ya ga wannan mafarki shine sai ya garzayo fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ga mafarkin da yi ga mafarkin da yi sai manzo Allah ya ce mafarkinka ya faɗa masa izzatili da kiran sallah da ikama shi ga abin da ya gani a mafarki ya annabi ya ce mafarkinka na gaskiya ne mafarkinka mafarkin gaskiya ne saboda haka annabi ya yi adoptin din wannan mafarki ya zamo shari'a nan ya ce amma ina bilal aka ce gashi ya ce karantar da shi domin ya fi kamuriya kwarai da gaske ka karantar da shi saboda ya fi kamuriya ne sai ya gwada masa yadda ake ya karantar da shi kun ga bilal ba ke mafarkin ba amma saboda yana da murya shi kuma da karantar da shi kuma shi ne mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko amma asalin wanda ya mafarki shi kuma ya haɗu da mala'ika ne ya rikide ko wani ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo daban a cikin mafarki to kaga shi kuma yana da wannan daraja Shi ne aka karantar da bilal lokacin da bilal ake koya masa domin suna daga murya ne sa in za a koyar da kiran sallah wa yara akan daga murya amma ba sai an zo lasfika ba malaman islamiyya ba sai an zo lasfika ba don karkuru da mutane eh, a cikin aji za a iya ce su daga murya to lokacin da suke dagawa sai ga umar dan kassab ya garzayo a guje ya ce ai yadda ya ji ake wannan din da shi ma Allah ya gwada masa haka kace ce alhamdulillah karfafawa kenan ana samun haka amma sai dina umar shi ba ya ɗaya daga cikin ladanan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yasa don ka haddace qur'ani ka haddace hadisi ka ce dole sai an sanya kalimanci a garin ku ko a anguwan ku mutane ba su zabe ka ba kai hakuri kwarai da gaske kai hakuri karka kawo fitina don ka haddace ƙur'ani ka ce dole kai ne liman ba dole ba ne tun daga wanda ma ya yi mafarkin abin nan jin an zo an ɗora wani a kansa kuma ya haƙura to tun daga wannan rana bilal ya zama mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisi ya tabbata cewa ko kiran sallan wasu ba shine yake yi da farko tunda ya ce ga masu azumi idan kun ji kiran sallan bilal fakulu wa sharabu hatta yunadi ibnu ummi maktum fa innahu kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta eh shi bilal yana yi da farko shi yasa sallah asuba kiran sallah biyu ake yi amma sallan juma'a da ake kiran sallah biyu lokacin zamanin Usman bin Affan ne daga baya da aka samu na'urori masu abu sai malamai suka ce to da yan a soke shi a koma guda ɗaya dal amma sallan asuba automatically tun zamanin annabi kiran sallah biyu wake ko da azumin ko da ba babu azumi tunda akwai masu yin na nafila to bilal shi yake na farko abdullahi bin ummi maktumin makaho shine shi kuma yake yi na biyu shi sai an ce masa magari ya waye shi yasa ba lalle lada ne sai yana gani ba in yana da fikira yana da abin nan Eh, zai iya dosan lokaci ko a samu wanda za su ringa nuna masa ni na taki na ga ladani wanda yake makaho ko na ga ladanai ma makafi amma ba wanda yake guda musu tayan lokacin ma agogo bai yawa ba eh, eh shekaru 30 ko 40 da suka wuce akwai agogo da yawa a kasan nan sai dai na roba barai da gaske na roba lokacin sallah za ga kusan na roba ne amma mutane 20 za ka fa 20 ba za ka game agogo ba shekaru 40 da suka wuce amma za su zo su yi kiran sallah kawai lokaci na yi za su zo su buga kiran sallah saboda wani yau da gobe a jikinsa sai tsikan jikinsa ya baki lokaci ya yi shi kenan wanda aka samu kuskure kuma sai a haƙura Yun ana iya samun kuskure ladanin masallaci sai ka ga garfi sha biyun dare ya zo ya doka muku kiran sallah ba mamaki ya rikita shi ne a gidansa <laughs> ko gari ya yi zafi eh, irin wannan ladanin ya yi kiran sallah karfe sha biyu to ku masu hali da allah ko aika masa da gudumawa haka ake yi ko liman ne in yi cika karamkanwa zo da Allah ba ki tallafi ba bayyane ba boye amma mu alhamdulillah mun yi sa'a limaman mu ba su cika kabli da bali ba ba su da matsala na'am min as-sabiqin al-awwalin sannan bilal bin rabah yana daga cikin waɗanda suka karbi musulunci a karo na farko za mu gani inda za a yi lissafi mutum daya biyu uku hudu za a lissafa mutane goma waɗanda suka fara karban addinin musulunci to yana ciki kaga su ne asabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wallazina bai bi ihsan na usibu fi fillah kuma waɗanda aka azabtar da su saboda Allah shi ma mu ga bayani shahida badaran ya halarci yakin badar kun san albadari matsayinsa daban ne duk wanda ya halarci yakin badar yana da daraja ta musamman ko laifi yayi daga baya to Allah ba zai kama shi da laifin ba mm ko laifi yayi balle ma sun yi yaka kokari wajen kiyayewa wa shahida lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala ta'yili wannan koma din nan kuskure ne wa shahida lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma dinnan kukure ne Allah ta'yini bil janna annabi ya masa shaida da gidan aljanna a ayyane ce bilal dan aljanna ne kwarai da gaske saboda Allah ya sanar da shi shi ma za mu samu karin bayani annabi ne yake da dama ya faɗi wannan bayansa babu malami ko liman ko shekun da zai baka aljanna babu amma akwai wani ya baka aljanna ya yaudare ka ne ya yaudare ka ne da yanzu haka za ka ce limaminka ko kuma malaminka aka ce an ba shi dama ya kyauta da aljanna misali tsakani da Allah kana ganin mawa zai fara bayarwa <laughs> to kakani mawa zai fara bayarwa tun zai iya bada wani fiya ce to kai ka bata a ribibi tun da baka fara da kanka ba ga gani ga kuma iyayensa ko da kuwa su riga mu gidan gaskiya sannan kuma ga yan uwansa ga matansa ga 'ya'yansa ga sunan da yawa wa haddis wala haraj fadailu to bari mu warware falalolin bilal radiyallahu an na farko dai ana bi huraira ka radiyallahu an hadisi daga abu huraira Allah ki kare yadda da ki kale ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال عند صلاة الصبح annabi ne ya ce ma bilal lokacin da aka yi sallan asuba ya ce haddisi ne ya ce zauna saboda yan annabi ya salla wani lokaci yakan zauna bayan sallah asuba ne hakan dan yi dan tada taliya a masallaci yakan zauna wannan babu laifi amma ni ina ganin kamar muwa nan mun fi ne ko bayan azhar ne ko bayan lasar ne eh sai eh, kaga mutane sun zauna a masallaci suna dan taɗi in an jima kaɗan su watsi ai ba cika yi bayan sallah su ba ko eh, sai dai bayan sallah zahar ko bayan sallah eh, la'asar ko bayan magariba tun da magariba za ga an zauna an ba karatu ake yi ba na dan taɗi haka bayan sallah yi kuma kowa gida yake tafiya wasu malamai sun ce tun da bayan sallah su malai bayan sallah su ba wasu kuma sun ce kowace sallah ma wannan ya gwada musulunci ya bada yanci ko a cikin masallaci za iya zama sai dai ciniki ne dai ba a so a cikin masallaci amma yana iya tattaunawa marai da gaske wani ya zo da abin sayarwa cikin masallaci yana zazzagawa shi ne aka hana hmm, ba a yin ciniki a cikin masallaci to bayan sallah su ba annabi ya kira bilal ya ce haddisni bi arja amalin amiltahu fil islam ya ka faɗa mini ka bani labari wani aiki ne kai a musulunci gagarumi ko zan kwanakin baya mun taba fadin wannan muka ce yana da kyau kowane mutum idan ya je ya zauna da Allah ya yi tunani wani gagarumin abu ne mutum ya taba yi a musulunci ya yi wa musulunci wanda aka taba shi zai ji kaman shi karan kansa zai ji ko gaban Allah ya je wato zai je da kwarin gwiwa shine na buga misali nace kaman kai ritaya ba da kai ritaya aka ce gratuitin ka miliyan biyar ne a dungule kana karban naira miliyan biyar din nan sai ka zo ka ce malam Zubairu gashi a gina masallaci kwai da gaske duka miliyan biyar din nan ka dauko ce malam Zubairu gashi a gina masallaci ko a sai mota na dawa ko a yi kaza gratuity na ne yadda aka bani haka na kawo kaga dole mai ta maka addu'a har duniya ta nade sai kuma sauran rikicin ka je gidanka ka kara za ka san yadda za ka kare eh amma kaga ai mutumin da ya dauki miliyan biyar a ce ma'aikaci irin na Najeriya musamman ma'aikacin local government ko na state an baki miliyan biyar gratutinsa a dunkule wahalhalunsa na shekaru talatin da biyar amma ya zo ce gaki, ya ba ai babban aiki ne wannan ba za a manta ba kai ma ba za ka manta ba to ya taba yin haka za ka iya yin haka a to ka yi tunani mana wani abu ka yi wani abu ka yi ma Allah wani aiki ka yi wanda yanka je gaban Allah ko da an kama ka da laifi ta wani waje za ka ce a duba ɗaya fayil lim eh za ka duba ɗaya fayil lim to saboda haka shi ne annabi ya tambaye shi wani gagarumin aiki ne ya ce ne ka sami tun laila dalilin da ya sa na maka wannan tambaya saboda cikin daren nan ya ce na ji fata na alaika ka ce fata shi shine harakata eh, wato motsinka ya ce na ji motsin takalmin bai na ya dayya filjanna a gaba gare ni eh, ya ki yasa waɗansu ka zauna da su za ka iya gane tafiyansu musamman da duk wanda ka gansu abokai sun tashi waje guda kun san da takalma silifas ne warai da gaske in kana raka gwaggon ka anguwa ko umman ka anguwa ko ya fendon ka anguwa ko ya dukkan ka anguwa ko mahaifiyan ka anguwa ka san tafiyanta domin silifas da idan an sayi shi ya inganta duk wanda ya saki zaka je yana pat pat pat pat pat pat kuma kowa da irin nasa zaka ji yadda yake tafiya saboda haka kana tare da mutum yau da gobe kana jin tafiyan zaka ce wane ne ko wance ce to irin wannan ne amma kaga yanzu sai ko ba shi sai sandal wani ma sai an daure shi to ina zaka ji tafiyan mutum yace to na ji motsin ka a gabana a cikin gidan aljanna kala sai ce tunda annabi ka tambaye ni ya ce ma amiltu Amala ya ce ni a gani na ban aikata wani aiki ba arja wanda Allah ya fi ƙauna muhimmin aiki saboda su sukan yi abubuwa da yawa ba sa lissafi yanzu kamar shi wancan din da ya ritayiri ya dauki miliyan biyar ya bayar na garatutinsa ya ɗauki miliyan biyar duka ya bayar sana mai yiwa kuma za ka samu yana kiyamun lailin ya tashi karfe uku ba zai sake kwanciya ba sai ya yi sallan asuba sannan je kwanta tun da ba zai je wajen aiki ba mai yiwa cikin kwana uku yana sauke kur'ani duk kwana uku zai sauke kur'ani to kaga shi ya hada ayyuka da yawa wani aiki ne sai ya rikice ma gaba daya yace to amma ni ina ganin min anni lam atafahhar tuhuran ya ce ban taɓa yin tsarki ba ta manci kyakkyafi sa'atin min lailin auna harin. in yi tsarki da daddare ko da rana in na je na yi tsarkin da nakan yi alola ya ce duk kamar wanda na je na yi cikin dare ne ko cikin rana to na zo sai na yi alola kuma idan na yi alola din nan illa sallaitu lirabbi rabbi ma kuti bali an usalliya ya ce sai na yi sallah wannan ruwaya ruwaya ce ta sahihun mutafakun alai bukhari da muslim al a sautu laisa bi shadid amma a ruwaya na imam ahmad ya ce duk lokacin da na yi kiran sallah kafin a shiga sallah don annabi yakan da jinkirta dalilin da ya sa muka ce a ringa jinkirtawa sai dai akwai lalura za a jinkirta shi daidai gwargwado saboda kiran sallah daban ka da ya kama daban to bilal ya tabbatar da cewa duk lokacin da ya kiran sallah to kafin a zuwa ta da sallan farilla sai ya yi nafila raka biyu wannan yana kokarin kiyayewa ya ce kuma duk lokacin da ya je ya tsarki in yi alwala nan masu ya yi sallan nafila raka biyu ya ce shi ya duba rayuwarsa kawai wannan ne kun ga bai tuna lokacin da ya karbi musulunci aka yi ta azabtar da shi aka ce ya kafirce ce ba zai kafirce ba domin shi kadai ne a cikin bayi waɗanda aka yi ta azabtar da su kafin a saye su aka ce su kafirce suka ce ba za su kafirce ba daga la ilaha illallah da yake faɗa sai da ya koma yana ahadun ahadun ahadun haka har ya suma amma bai canza ba kaga bai faɗi wannan ba saboda haka modibbo karka dauka kawai don ka dauki kudin gratuitin ka ka bayar kawai shi kenan sai ka je ka zauna ba za hannu wajen ayyukan alheri ka yi ayyuka daban-daban saboda an samu matsala wannan za ka samu ka tsallake da wannan ko an haɗa maka da yawa can kuma ga rikicin da aka haɗa maka na wuraren aikinka da aka yi ta postin ɗinka da da haƙoƙin makwabta da na 'yan uwa da na iyalai da na wane ne to amma saboda nan ka haɗa ayyukan alheri sai ka ji shugaban mala'iku yana cewa wannan ku bar shi kawai ku bar shi ku bar shi ya wuce je aljanna wani mala'ika yana ce a akwai fa matsala waje ga ce ka bar shi ku bar shi ku raka shi saboda wani abin shi yake danna wani abin in alhasanati yusibna sayyi'at zalika zikra lizakirin in kai mummuna kai kyakkyawa tamhoha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin saboda haka waɗannan su ne abubuwa guda biyu da ya ambata amma kun ga wannan ruwa ya abu guda ɗaya ambata abu guda ɗaya sai annabi ya ce wannan shi ne ya ce shi ne dalili to amma a ruwayan ko mun karanta a can baya ya ce bayan nan ya ji tafiyansa aka ce bilal ne ya ga wani dan ƙareren gida ya ce nawaye aka ce wani daga cikin al'umman annabi muhammad ya ce to aini ne muhammad din aka ce wani daga cikin larabawa ya ce ma ba larabe ne wata ruwa kwarai da gaske aka ce cikin kuraikawa ya ce ma ba kuraikai ne saboda annabi yana kyauta zaton a ce aljannansa ne beninsa ne sai aka ce na umar ɗan kasa ne ya ce da na yi yunkuri sai na tuna kishinsa na tuna kishinsa sai na ce ba zai shiga gidan ba shine Umar ya ce la haula wala quwwata illa billah ni ne kuma saboda mai ayi saboda kima musuluncin da ya samu a dalilin wa ya karbi musuluncin eh da annabi bai zo da musulunci ba kuna ganin za a yi wani da ake kiransa Umar ibn al-Khattab to me yasa wasu ba su da hankali masu wake-wake da annabi bai zo ba kana ji shekunka, da ainihin shek ɗinka da malaminka da limaminka kana ganin za a same su da ba mamaki dodanni ne ko manyan maguzawa sama mai yasa za ka fifita wani akan annabi shi da zo da addinin wannan rashin hankali ne rashin hankali ne na'am saniyan na biyu wa ana ana sai radiyallahu anhu daga ana yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai wannan hadisai ina ganin na dai wannan kafi manyan sahabbai ne gaskiya Abu Huraira ga Anas eh, masu waɗannan guda biyu suna daga cikin hadisan da wadanda suka ruwaito hadisai sama da dubu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alif kan naqalu min alhadisi anil عن المختار mudar Abu أبو هريرة sa'adun جابر Anasun. Kala kala رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ثم مالك يتي النبي ده كان سيأتي بلال سابق الحبشة يتي بلال يا رجال دم مسلمان حبشة كربان الديني ya riga su gidan aljanna waɗansu haka suke fassara ba saboda abin nan dinnar ya shi kun san a makka aka yi kuma lokaci guda ne har aka yi hijira na farko da na biyu zuwa kasan habasha to amma shi ya riga su tun da gashi ya zo ya yi rayuwa da manzon Allah kuma mai kiran sallan annabi ne gashi da yana tare da manzon Allah kowane lokaci kaga ba za a hada da mutumin da yake can nesa ba don zaman ka da annabi gwargwadon darajar da mutum zai samu kwarai da gaske ko darajar da sahabbai suka samu to wannan ya riga su ya musu fintin kau. wani hadisi hasani ne kamar yadda ya bayani a kasali shawahidihi a karajahul hakim wa kala shekul adawi hasanun li shawahidihi fi fada'il sahaba wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ga wani babban sahabin ba umar da khattab Allah ki kare daliki yace abubakarin sayyiduna wa a'taqa sayyidana ya ani bilal yace abubakar shugaban mu ne ya ce kuma ya yanta shugabanmu to shi yasa shugabanci duk wanda Allah ta wata wataala ya bashi shugabanci za ka yi masa da'a matukan bai saba wa Allah da manzonsa ba kuma shugabanci kowa Allah yana iya dauko shi ba shugabanci ya dauka kashi duk mutum ya samu kuɗi ka ce waye ubansa waye kakansa duk mutum ya samu sarauta ka ce waye ubansa waye kakansa ko mutum ya samu mulki ka ce waye ubansa waye kakansa to kai waye ubanka waye kakanka a kwarai da gaske sun Allah ya riga ya bada mutum to ya riga ya bashi kawai ka hakura da matsayi na Allah kuma kun ga larabawa su wanda yake bakin mutum ko wanda yake bawa ma ba sa ganin kimansa amma da yake musulunci ne ce sayyiduna wa ibn sayyidina bi ma'ana shugaban mu a ataka sayyidana Shugabanmu ya yanta shugabanmu. saboda mai kiran sallah ladani ba karamin mutum bane kwarai da gaske ladani ba karamin mutum bane kada sai riganka ta mutu ta koɗe gaba ɗaya sai ka zo ka ce ka babarin mu ba da ladan to kaga da ana ganganci dama mai yawa saboda kiran sallan sa kake fitowa sallah su ba sai asuban ta yi yake kiran sallah ka zo ka rasa sallah kuma Allah ya tuhume ka shi ba za a tuhume ki saboda me yasa bai yi kiran sallah ba saboda haka ladan ba karamin mutum bane babban mutum ne a wajen Allah subhanahu wataala wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito wa an Umar aidan radiyallahu anhu daga Umar an Khattab har ila yau ya ce an na aba sufiyana labari ne zai bamu abu sufiyana kun san sarkin makka ne kuma mai daraja shi a lokacin kafirci jagora ne a lokacin musulunci ma jagora ne duk matukan mutum yana da kaifin basira to ko da a jahiliya shi jagora ne to in shigo musulunci ma jagorancin sannan yana nan matukan yana da basira Eh, matukan yana da basira khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqahu yace Abu Sufyan ata Salmana Abu ne ya samu Salman da Suhaib da Bilal fi nafarin cikin waɗansu jama'a bayan ya musulunta bayan abu sufiyana ya musulunta sai ya hadu da waɗannan mutane waɗannan mutane guda uku da aka ambace su duk talakawa ne ba su da komai barai da gaske ba su da komai amma kuma suna daga cikin farkon waɗanda suka musulunta aka yi ta azab da su saboda asalinsu bayi ne amma Allah ya ɗaukaka su faƙalu suna ganinsa sai suka tuna rikicin da aka yi ta yi da abu sufiyana a da yaƙin badar yaƙin uhudu irin farnan da aka yi wa musulunci karkashin abu sufiyana sai abin ya kulle su suka ce kai wallahi ma aka za su yi fullahi min unuke lahi ma kaza ha suka ce kai wallahi duk takubban nan na Allah takubban nan na wajen yaki suka ce wallahi ba su yi sa'a suka samu wuyan wani makiyin Allah ba da sun yi sa'a sun samu yan wani makiyin Allah sun gama da shi tun wancan lokaci suna nufin ba abin zafi yana suke nufi ba su kira sunansa ba ya sa musulunci ya ce wani lokaci ana jirwaye mai kamar wanka akwai waɗansu cases ko waɗansu abubuwan da wadda yake na ganin kamar tun da nan ba inda semina ne muke ko workshop a ga tarin mutane su ya yi bayani eh, amma dai kamar limamai yana da kyau lokacin da ka zo kuna hudu ba kuna so za ku yi fadakarwa kan wani abu banda kiran suna wa'azi ko hudu ba ko menene banda kiran suna warai da gaske ka jawo sunan mutum ka yana da haƙƙi yau da ka kowane kotu zai iya zuwa kuma baka da gaskiya mai eh, banda kiran suna su dai ba su kira suna ba amma suka ce wallahi da ta kubban Allah sun yi wab da shi tuntunin saboda sun tuna ba nan da aka ya karkashin shugabancinsa kun ga duk da kasancewa ya musulunta amma sai da wannan abu ya faɗo musu kala fakala abubakar abubakar yana cikin majalisar ya ce haɓa kukuwa a takulu na haza likaiki quraish wasa gidihin saboda ya gane yace yanzu ku kwa faɗi wannan magana ga tsaye daga cikin dattawan quraishawa kuma tsaye daga cikin shugabanninsu ku faɗi haka tun da yayi abin da yanzu an musulunta shi kenan ku bar magana amma ku faɗi wannan magana shi abin da ya ce musu kenan fatan ya sallallahu alaihi wa sallama fa akbarahu sai ya zo wajen annabi sai ya ba shi labari ya ce fa ga abin da ya faru ga abin da ya faru saboda haka yana son waɗannan mutane da suka faɗi abin na musu iyaka a hana su wannan abu saboda ba mamaki wani abu zai je ya dawo kun ga shi fahimtar su kenan to wani abin mamaki yana faɗa wa annabi kala ya ababakar sai annabi ya ce ya kai abubakar la'allaka akdaftahu Da ce mai yiwa ka bata musu rai da ka faɗi wannan magana da yin kunta agdaftahum a agdafta rabbaka idan ka bata musu rai to ubangijinka ne ka bata musu rai abin da suka faɗa gaskiya ne kwarai da gaske tun da tun farko ana tare da su kun ga wani irin hukunci wanda annabi ya yi kwarai da gaske maimakon abin da abubakar bin abi kuhafa ya fada za a aiwatar sai annabi ya kauce sai an karar da shi akan wani abu don saboda yana son ya gwada masa waɗannan mutane ba abin rainawa ba ne kun ga ɗaya daga cikin su fa ko ma dukkan su abubakar bin abi kuhafa shi ya saye su wanda har baban sa yana ce me yasa kake sayan bayi wanda ba za su iya taimakon ka ba in yaki ya taki aka zo za a ci mutuncinka ba za su iya kare ka ba yace ubangiji yana nan shi saboda Allah yake yi kwarai da gaske kai ma an ka samu matsayi za ka nemi aiki ma wani ka nemi aiki ma wanda zai taimaka ma al'umma ka goyi bayan wanda zai taimaka ma al'umma ba zai rinka kawo maka return ba saboda su manya suna goyon baya ne saboda mutum ya hawa ba su kwangila haka ne ko ba haka ba ko ba don Allah suka yi ba yasa duk wanda ya hawa idan ya yi wuya sai ya balle ko kuma talakawa wawaye ba kusan me ya haɗa su ba wannan yayi nan wannan yayi nan kun zo kuna ta jijiyan waya kuna ta kake kanku a banza da wofi sai kun je lahira kuma antum hasabu jahannama antum laha waridun warai da gaske don zai ku zama tarkacen jahannama tunda ba ku bi karantarwar musulunci ba su kuwa kwangila ce ko abin duniya ne ya hada su in ka saurari tarihin za ka ji siyasa rigingimin da ake samu na siyasa ko a jihar nan haka ne ba don Allah ba ne saboda haka bakar bin abi ku hafa shi don Allah ya yi amma sai kawo karansu wajen annabi to da ya kawo karansu ne, maza Allah ya ka bata musu rai ba mamaki ka bata musu rai in ka bata musu rai to ka bata wa ubangijin kare don waɗannan bayan Allah ne ba a taba su ba a taba su fatahun atahum abubakar ne abubakar sai ya sake dawowa ku duba ku ga alakansa safa da annabi annabi ya ce a cikin musulunci babu wanda ya musulunta ko yake abu yake shakkan musuluncinsa babu wani duk duniya in banda abubakar amma duk wanda ya musulunta yana shakkan musuluncinsa eh saboda kamar mutum ne ya zo ya ce kana kana takara ne ta yana tare da kai ina goyon bayan ka dari bisa dari da menene kaga ya bai kamata ka yadda dari bisa dari ba sai kaga aikinsa ya ce amma banda abubakar shi ba na shakka ba na da taraddadi a kansa babu wanda ya amfani da dukiyansa tsakani da Allah har dukiyarsa ta kare kamar abubakar da ya ce to yana da rai ba za a ci mutuncinsa ba kwarai da gaske shi yasa yace kofofin masallaci duk waɗanda suka bude kofofin masallaci wato daga gidajen su zuwa ga masallaci yake su toshe yace banda na sauran jama'a wanda aka bude na public yace banda nawo banda na Abubakar shi kadai ne aka ba shi dama Yace ina kuke lokacin da mutane suka ce kai ƙarya kake ba annabi ba ne amma shi ya na yadda da kai annabin Allah ne Yace kuna ina lokacin to shi ya sa mafari yana da kyau kun ga waɗannan bayanan duk da muke yi ba fa muna yi ne duk mutane su yi su yi kabbara ba ina yan siyasa ne wanda za ku zo ku kafa siyasa kuna tare a wadun kule waje guda kun yi fomin ɗin abu ku ji tsoron Allah ku bar yaudara da cin amana tun da daman kun yi fomin don ku samu kuɗi ne don ku samu girma ko raba mukamai ku zauna a haka saboda in kun ci amanan junanku Allah ba zai gyale ku ba duk da kasancewa kun gina ba kan musulunci ba amma akwai abin da musulunci yake kiyayewa to in ni da kai ne da abin nan aka zo ba ana ce ganima ba to a raba ganima daidai ba ya kasance kai malam baban gida mun tura ka ka tsallake da ka zauna akan kujera mai kan sarki ka gyara ka ce to muka zo muka ce kaza kaza yace kai duk ku yan iska da lokacin da muke nema baka kira mu yan iska ba inda ka kira mu yan iska ba za mu goyi bayan ka ba wallahi ba za ka hawo kujeran ba a to hakuri za ka yi hakuri za ka yi wannan ba da biyu ake yi bakar wani je ta fasara to da ɗari ma nake yi to idan an ji an yi bayani dangane da magabata ga yadda suka yi yana da kyau mu ma sai mu ringa dubawa saboda haka waɗannan mutane bayin Allah ne shine Abubakar bin Abi Quhafa duk da alakansa da Annabi kun ga Annabi bai goyi bayansa ba shine ya sulale jiki sai ya koma sai ya samu waɗannan mutane ɗin. sakala ya ce ya ikwata ya ce ya koyan gwana ga ya musu hikima ya yi dabara kenan ya ce ina tsammanin gadaftukun maganar da na faɗa muku ɗin na ɓata muku rai kalula suka ce a ranmu bai ɓaci ba ya lahula ka, ya ukayya suka ce maka ɓata mana rai Allah ya gafarta maka iyakacin ƙarshen bayanin kenan me yasa aka kawo bilal fa bawa ne ana azartar da shi ana wulakanta shi ana jansa a ƙasa a cikin tsananin sahara ko yaki na ƙasashen larabawa abubakar bin abi kuhafa ya zo ya saye shi aka tsuga masa kudi amma duk da aka yi bayar bayan ya saye shi ce ya yanta shi amma sai gashi kuma ya faɗi wata magana an ce ya yi kuskure ya sake komawa yana neman ya sasanta tare da su domin a fahimci juna ina fata an gani to shi abin da yake magana shine ya musu iyaka to amma tunda sahabbai ne ga su sun kai wannan matsayi sai aka yi gyara kan wannan kuma tunda wannan abu ya faru ba ba da labarin wani abu ya sake faruwa ba shikenan saboda al ya jubbu ma qabla idan mutum yayi barna kafin musulunci sai daga baya ya zo ya karbi addinin Allah to duk kurakuran da ya can bayan Allah ba zai kama shi da laifi ba gargaya eh, riga kubuta wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito to ga wata daraja ta bilal wa ana bi ta radiyallahu anhu hadisin abu khurayra an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kala daga manzon Allah ya ce Masalu bilal ya ce misalin bilal misal wato misalin bilal ya ce misalin nahla ya ce misalin wato kudan zuma ne Gada ta akulu minal hulwi wal murri kudan zuma wanda ta yi sammako da safe duk abin da ta samu na yayin itace da mai zaki da mai ɗaci kudan zuma tana tsibawa cika. har abin na akwai menene wanda waɗansu yayin itace wanda ɗan adam ya ci mutuwa yake yi amma ƙudan zuma su za su je su sha ba zai kashe su ba sun mahuwa hulun kullum. sa'an nan kuma bayan ta je ta sha idan ta dawo sai ta yi kashin wannan abin duk abin da ta sha mai zaki ne ko mai ɗaci ne sai ta yi kashinsa sai Allah ya mai shi mai zaki to haka bilal yake saboda haka inda shi bawa ne kuma da kasan habasha baki ne ba a san su wanene ne iyayensa da kakanninsa da danginsa ba to yanzu ya karbi musulunci yana ɗaya daga cikin manya-manya a cikin musulunci wanda annabi yana rigadin ɗinsu to wannan ma daraja ce ta musamman isnaduhu hasan qala al-haythami rawahu at-tabarani wa isnaduhu hasan bi hadhihi al-arqam hula al-adha fi sabilillahi ta'ala yadda ya ɗauki cutarwa domin kare addinin Allah wannan ya kamata a ce an kawo mana da farko eh, bari mu karanta gurguje ya ne masudin radiyallahu anhu hadisi daga babban sahabin nan Abdullahi dan Mas'ud Allah ki kare yadda da shi kala awwalu man akhara al-islam sab'a farkon wadanda suka bayyana musulunci a fili mutum bakwai ne amma duk sauran aboye ne Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi annabi shi da kansa annabi kuma dole ne saboda shi ne mai kiran mutane zuwa ga addinin Allah wa abubakarin da abubakar shi ma ya bayyana musulunci kun san duk da matsayinsa da kudinsa da menene da ya bayyana musulunci sai da aka nemi koransa da garin ya ma fita ya bar garin warai da gaske ya fita ya bar makka wani ne ya hadu da ya ce ina zuwa ya ce zan bar gari zai shiga duniya ya ce saboda me ya ce saboda na karbi wani sabon addini mutane suka ce bai ma barke ya kara sabai ce a misalin ka ba a koransa da gari ce mu koma bai ma ji sauran maganan ba shi wannan mutumi babban mutum ne shi yasa ake son mutane manyan mutane su ringa ba da alfarmansu saboda ba dabaransu bane ba wayansu bane Allah ya ba su sai dai ba alfarma irin na yanzu ba ku zo kuna ta matsa mana sai an dauke ka aiki ko menene kai baka san me yake gudana ba wa sai ka ji wani ya zo maka da namba wai ga namban komishina kaza ce aini ni ban san shi ba sai ce ka buga masa shi ya san ka kawai saboda yana neman biyan bukatarsa wai ga namban gwamna a a duk wani babban mutum ka je ya samu nambarsa zai samu nambarsa kai kuma sai ka dauki waya kai ta buga masa ka ce ni ne zubairu ma da ga wani yana neman abin nan karamba ni irin wannan saboda haka ba daidai ba ne mutane suna yin mana haka shi yasa na faɗa ba daidai ba ne da ma ka zo ka yi bayani ka yi bayani akwai wani wanda yake abin da an ce a ta yi turaki ne yana cikin board members ah, a board members na ina board members na hukumar alhazai to turaki wanda na sani ya eh, wanda kuke sallah da shi to me kake so don aka zo tafiya aikin haji ina so da Allah ko kujerar nan na masu wa'azi sai eh, zan ya duba ce eh, lalle ka cancanta in kujerar masu wa'azi tun da kullum kai ma kana wa'azi kai ma liman ne kuma na san yadda kake abin nan za a iya taimaka maka ya abin nan ina dai turaki kace eh, to ba da nan ba sa nemo mu tun da turaki na san shi ya sani zan yi kira in ce turaki ko ma in bari sai ya zo in ce to turaki ga wani bawan Allah a taimaka masa inda hali kaga in turaki bai sa dansa ba sai ya sa malam eh to kaga ai haka yana da kyau amma sai kaga mutane sun zo kawai don saboda biyan bukatar su kuma ba don Allah ba eh ba zai yi ba to shi yasa wannan yace ah, bai ma karasa ya ji maganan ba yace ah, shine ya dawo yana zuwa sai ya zo dakin kaba yana zuwa dakin kaba da yayi dawafi yace na hadu da Abubakar zai fita yace ba zai bar gari ba ta ce duk wanda ya taba ki ya taba ki ya ce ma 'ya'yansa da runduna ya ce su raka shi har gida ko da wanda zai taba shi a hanya kuma shi zai tafi duk labarin da ya zo wajensa duk wanda ya taba abubakar cikin garin marka to zai yi gayya daman su gayyan da suke yi shine kowa in ya fito sai ce a yi ya kuwa tun magoyin baya na wanda yake kauna na wanda yake so na ya fito ba za su tambaye shi na za a je ba zai ce kowa ya lauko makami warai da gaske su da haka suke yi eh, wa ma ana illa min qusayyata in asad shi ne kama hanya ya tafi to kaga babban mutum irin wannan a ce an kore shi da gari ai babban al'amari ne to abubakar bin ko hafa yana daga cikin waɗanda suka bayyana musulunci a farkon farawa wa ammar da ammar bin yasir wa ummuhu sumayya da mahaifiyarsa sumayya amma anan bai ambaci babansa ba sai ambaci sumayya kuma wajen azabtarwa kashe ta wa suhaibun sannan akwai suhaib ar-rumi wanda shi akan wannan da ya bayyana musulunci maka raba shi da matarsa domin zuwa yi ya aure a garin ya samu kudi a garin suka ce cirani ka zo ya kwashi dukiyarsa da matarsa zai fita suka ce tira ni ka zo yadda ka zo haka za ka koma garin fige-fige aka cire hannun ɗansa guda daya ya gabansa aka yi wa Bilal shi ne mahallu shahin namu da bilal walmikidadu bin al'aswad da almikidadu bin al'aswad radiyallahu anhu waɗannan su ne farkon waɗanda suka bayyana musulunci to amma da suka bayyana da suka bayyana musulunci a suka kare da mutanensu shine ce fa amma rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa mana afullahu bi ammi amma manzon Allah sa sai ya tsaya shine Abu Talib guduma wanda Abu Talib ya bayar ga musulunci yana da girma kwarai da gaske yasa annabi ya nema masa sassauci shi duka gangan jikinsa ba za a sa wuta gaba ɗaya ba amma ya taimaka wa musulunci yasa cikin hudu ba muka kwatanta da sarauniyan ingila ma ta karbi musulunci a boye tsakaninta da ubangijinta warai da gaske sun ba mamaki saboda ire-iren waɗannan yanayin da suke kamar yadda muka ambata mutanensu ba za su taɓa yadda ba za su taɓa so a ce sun karbi musulunci ba amma ba mamaki sai ka samu yanzu a kayayyakin ta ma da za a fitar da su ƙur'ani da menene duk tana sauraro amma ba za su taɓa yadda duniya ta gani ba ta sani ba eh amma dai abin da ya bayyana ta mutu ba kan addinin Allah ba shi yasa har yanzu ga wanta yana nan mana ta shirin yadda zabi ne amma mu a hudu ba sai muka ce Allah shi ya san abin da yake zuciyarta tsakaninta da ubangijinta tunda dai akwai hasashen cewa ba maganan wannan zuriyan annabi wannan zuriyan annabi kan mun ce na? yawa amma dai iyayenta da kakanninta a ce musulmi ne ko sun yi abin nan eh, tun da waɗansu ba ne labasu su ɗin ma sun ce ba haka ba ne ba ba labasu ba su ba ne amma dai a ce iyayenta na can musulmi ne wannan ba za a yi yin kari ba yi eh, za a iya samu kwarai da gaske za a iya samu ba kuma ita kadai ba suna da yawa manyan arna na duniya sai ka samu iyayensu musulmi ne ko wannan maki gaban rasha ba ka ji mikhail gorbachev Mikayil wane ne gorbachev Mikayil, ga gashi wa mikala mikhail kwarai gorbachev garba eh. to wani lokaci akwai abin da za a don samu abin nan tare da me sa? akan elizabeth na biyu aka zo aka samu abu saboda abubuwan da aka ji labari kuma ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba yadda ta yi yunkurin musulunta take son karatun ƙur'ani take kaza shi yasa amma mai yiwa akwai ire-irenta da yawa amma da ba su yi suna a duniya ba ko labarinsu ba za a bincika ba ko ba ka ba ne to amma ka ga ba za ka yanke hukunci dari bisa dari ba saboda ba ka da dalili akan kowane irin abu ne Allah ya samu dace to shi yasa manzo Allah shi ya karbi addinin Allah to amma bakkansa ya tsaya tsayin daka Yace duk wanda ya taba ki ya taba ni kuma bakkan bai karbi addinin Allah ba wa amma abubakarin famana'ahu Allah bi qaumi abubakar bin abi quhafa cikin mutane guda bakwai din nan da muka ambata yi kuma mutanen su su ma sun tsaya ko ba komai akwai masoyansa sun tsaya sun ce ba za ta ba shi ba wa amma sa'iruhum amma kaga sauran da abin da ya faru gare su shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukkure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh